une aire protégée, quelle que soit sa manière la plus souple, Yanki mai kariya, duk sa akwai kundin tsari na gandun daji. Wannan kundin ya tanadi dukkan abubuwan da aka yi hani a kan muhalli. Baka iya kirkira sabbin abubuwa, yana cikin kundin. Misali a yankin raƙuman daji a zahiri, idan aka ɗauka baka iya kai gudu da abin hawa yadda kake so. Misali gudun kilomita 120 ko 160 a awa, inda ka da cewa akwai wannan naman daji. Kenan tabbata za a buƙaci mutanen da ke rayuwa a wannan yanki su je a hankali kamar yadda doka ta tanada. da ababen su. wannan wani mataki ne akwai makasashen da saboda kasancewar naman daji ba za ka wuce ba sai ka biya haraji baka iya ka wuce yankin ba tare da ka mutunta ka'idar gudu ba baka iya sa wutar daji yadda kake so wato ka sa wuta a wannan yankin baka iya korar dabbar kai amma bukace ka da ka kare ta kenan ka'idodi ne daga cikin kundin tuni za a bukaci kowa ya ci gaba da mutunta su baka iya zuwa ka kashe itatuwa ka yi yadda ranka ke so bai yiwa a dajin da ake son a kare kenan batun a mutunta dokoki ne protéger Donc c'est le respect des règles forestières. Il y a les us et coutumes des communautés locales. Akwai tabi'u da al'adu na al'ummomin yanki, baka iya hana wani ya je ya nemi magani cikin gonarsa ko a cikin daji. Abubuwa ne da aka san da su kuma ba a hana su ba, kuma ba sabbin abubuwa da za a kirkiro. Amma idan aka rarraba, wato ana nufin za a kulawa. Za a samar da kayayyaki don aiki, kuma wannan aiki zai shafi kowa, wato kamar haka ne. Gaskiya muna buƙatar da zaran mun ɗauki niyya a saka jarin da zai ba da damar kare ɗan adam da kuma yanki, kowa ya ci riba. Idan ba haka ba, abin bai da ma'ana. Oh, sinon ça n'a pas de sens.